cewa na ji wani ya fara maganganu don Allah wanda bai san yadda abu yake bai ba saka bakinsa fara magana wai ɗaya rubuce mai fatawa mi a alaƙa ɗaya rubuce da bin liturji ah, in fashi abin kwarai da shi ɗaya rubucin bai ta yi? ku ce wai fatawa ɗaya rubuci me alaƙa bin liturji ɗaya rubuci me alaƙa ɗaya rubuci da bin liturji ai ko baka son mutum ka yi mishi adalci don haka wannan shirme ne su bin liturji ba 'yan ɗariƙa ba ne Abin da suke yi ba ɗariƙar da ta ce a yi shi ɗariƙa ba ta karantar da da su biyar turji ke yi ba nisa ya ɗauke yawa to a jaya waɗanda to to yawa kada wannan maulidi da sun kai rude ku wannan yana cikin ajanda don a haddasa rikici a maida rikicin na addini ba wata ɗariƙa da ta yadda a tai a kashe mutane babu libabula ba wata ɗariƙa da ta ce a ta a gallaza wa mutane a saci dukiyarsu a saci mutane a kai cikin daji awa mata fi haɗe cikin masallaci ba dariƙar ta karantar da wanda haka ba harkar ɗariƙa ba ce suna nan ɓarayinsu abinda suke so a jaye su daga ɓarayi a maishin masu addini to zo su haɗa mana wani addini ya yi da abin da suke yi kahin mu ba su tag na addini wani addini ya karanta da abin da suke yi don haka ba masu addini ba ne suna nan barayi kuma 'yan ta'adda ko a yi declaring ɗinsu ko ka a yi declaring ɗinsu sun riga sun yi ta'addanci duk wanda ke iya kama matar mutane ya zo cikin masallaci ya kwana da ita akwai ta'addancin da ya wuce wanga wanda ka zuwa ga subahin bayan Allah musulmi suna sallah cikin masallaci ya bude musu wuta ya kashe rabi ya kwashi rabi ya tahe da su kuma sai an karbo sai an biya kuɗin fansa akwai ta'addancin da ya wuce wannan ka zo makarantar islamiyya yar kanana ko Allah ba su da laifi ga Allah ko ga Allah ba su da laifi yar kanana wayanda ba su balaga ba makarantar islamiyya suna karatun qur'ani ka kwashe yara kanana kai cikin daji da su duk ruwan da an kai bisa ga kanun yaran nan kuma ka ce sai an ba kuɗi ka sake su sai da an ka yanki wani yanki na makarantar ta islamiyya an ka sayar an ka eh, kankamta kuɗi da yan uwa da abokan arziki an kai musu an ka sako yaran waɗannan suna ce mini masu addini ne wallahi addini ko guda ba waɗannan yan iska ne barayi ne ba wani addini da suke kada wannan ba maulidi ne iya shege ne ana maulidi da dukiyar sata shi manzon Allah ka zuwa ka yi murna haihuwa ta dukiyar bayan shi hana sata in dai mabiyin manzon Allah yake to zo mu yanke ma hannu don kayi sata kuma abinda manzon Allah ya karji a yanke hannun barawo don haka in dai da gaske masoyin manzon Allah yake don haka ku damu da wannan maulidi duk yana cikin agenda son ake yi a rikide su yanzu ya tashi da ta'addanci a komo faɗan addini to mu mun san ba yan ɗariƙa hoke ba duk abin da an ɗariƙa mun san ba a ganin ɗahir rubuci baya gari shi ko ɗahir rubuci zai shiga gaba da sauran nan ɗariƙa so su aikata to in kana son ka san mi'ar ɗariƙa kalli nan ɗariƙa ba su bin liturji za ka ɗaukar ɗariƙa gare su ba don haka bin liturji mun gano wa gasa ke wata kana nan ɓarawun ka ɗan iska ɓarawo sake wata kai ba mai addini ba ne ba wata ɗariƙa da yake kai ɗan iska ne tataccen ɗan iska kuma wallahi ba da daɗewa bi iznillah Allah zai maganin ka kai da nan da sun ka turo ka su kuma gwamnati da ke tsoro suna tsoron su taba ka sun ciyo bashi sun sai da Najeriya sun amsa kuɗi kuma kuɗin gada sun ka amsa sun sace sun te sun gina manyan gidaje sun yi manyan hotel hotel sun yi kamfunna to su ko su jira wallahi da bello turji da su duk Allah bai kyale su to ita ya kamata ku riƙe ta ce babba Allah ya isa